motoci masu silke kimanin 22 kilar mamba hada da land cruiser biyu na amfanin asibitin sojoji hada da wasu kayayyakin gyaran motoci masu silke ne aka damka wa hukumomin tsaron jamhuriyar niger a yayin wani bikin musamman da aka gudanar a yammacin jiya laraba a birnin yamai kayayyakin waɗanda darajar su ta haura miliyan takwas na dalar amurka gudunmuwa ce daga gwamnatin amurka domin amfanin bataliyar sojojin niger mai aiki a ƙarƙashin rundunar jason sahel da yake jawabi a yayin da yake damƙa makullan waɗannan motoci jakadan amurka eric P. piwituka ya ce muna fatan kayayyakin da muka bada za su karfafa wa Nijar gwiwa a yunkurinta na jirge kwararrun askarawa masu aikin sintirin da zai kara wa daukacin dakarun tsaro azamar aiki ta yadda za a tabbatar da tsaro a kan iyakokin kasashen Mali, Burkina Faso da Nijar. da yake karbar wannan tallafi ministan tsaron kasar nijar Profesa isufu katambe ya yaba da gudunmuwar da kasar amurka ke baiwa wannan kasa da makwabtanta akai-akai a fannonin da suka shafi sha'anin tsaro waɗanga motocin da kun gani ba a waɗanda kun sani na bada kun ga yanzu soji suna iya shiga cikin su su tahi su gwagwarmaya su koma lahiya hankalinsu ba zai tashi ba kuma wannan abubuwan da aka ce ma explosive waɗanga motocin suna da maganinsu kenan ko ina sun ka shiga suna iya haituwa inda yarda Allah a da sun ka ce inda yarda Allah za su ci gaba da wannan tallafin da su kawo don mu samu mu kare da 'yan ta'adda sai mu yi ma amerika godiya da wannan tallahin da suka kamuna cikin wannan gwagwarmaya a watan fabrairun 2019 ma kasar amurka ta bai wa jamhuriyar nijar motoci masu silke kimanin sattin da tireloli hudu da tankoki biyu na dakon mai biyu na ruwa ba idan wasu rumfunan tamfol da na'urorin kariyar sojoji da na harkokin sadarwa a fagen daga a ci gaba da karfafa matakan yaƙi da ƙungiyoyin ta'addancin yankin sahel Sule Mumuni Barma, muryar Amurka daga Yamai a jamhuriyar Nijar.